Kudibo yanzu hoto na goma sha takwas. Bulus da Silas sun sami matsaloli. Bulus da Silas sun yi biyayya ga Allah. Sun tahi wani gari na ƙasar Makedoniya mai suna Filip. Nan suka ba da labarin Yesu ga mutane, kuma suka karantar da su. Ta wurin ikon da Allah ya ba Bulus, sai ya fitar da ƙazamin ruhu daga cikin wata yarinya, amma manyan gari ba su ji daɗi ba, da shike suna samun amfani ta wurin wannan yarinya ta wurin duba da take yi. Sai suka tura masu ’yan iska na gari, suka kama su bulus, suka jefa su kurkuku, suka sa masu mari ga ƙafafunsu, amma bulus da silas sun tabbata da sun zo inda Allah yake kiransu. Shi yasa da daddare sai suka yi addu'a suka gode ma Allah tare da yin waƙoƙi. Sauran ‘yan kaso na nan suna sauraron su. ba labari sai ƙasa ta girgiza, gidan kaso ya zube. Cikin wannan lokaci, dukan ƙofofin kaso da kuma maruruwa da ke ƙafafunsu suka buɗe. Da mai gadin kasa ya falka, ya ga dukan ƙofofi a buɗe, yana tsammanin dukan ’yan kaso sun tsere, sai ya zare takobinsa domin ya kashe kansa. Amma Bulus daga can ya ɗaga murya, ya ce masa, Kada ka kashe kanka, mu duka muna nan. Sai nan da nan, mai gadin kaso ya faɗi. ya durƙusa a gaban Bulus ya tambaye shi, Menene za na yi don in tsira? Sai Bulus da Silas sun amsa sun ce, Ka ba da gaskiya ga Yesu za ka sami tsira. Sai wannan mai gadi ya kai Bulus da Silas a gidan shi cikin daren nan domin su koya ma iyalin shi maganar Allah. Dukan iyalin shi suka ba da gaskiya? aka kuma yi musu batizma, kuma suka yi murna da farin ciki akan wannan. Washe gari, sai masu iko suka saki su bulus To, ’yan uwa, kamar su bulus mu koyi gode ma Allah ko cikin wahala. Idan mun amince ma Allah, ya iya yi amfani da mu a ko'ina, a kowane lokaci, domin mu kai maganar Allah mu kai ga maganar Yesu ga waɗanda ba su san shi ba, har ma ga waɗanda ke tsananta mamu.